وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan safiya ta ranar litini yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu shekara ɗaya da da ɗari arba'in bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta da da ashirin shida. kamar yadda muka saba mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na aliyu usman allah ya ji kansa da rahama da ke nan garin kurmin mashi cikin garin kaduna da ke tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu da 'yan uwa mata a cikin littafin zabi zaujeni fi a hadithi sayi da sakalai ne guzurin ma'aurata wato a cikin hadisan manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam wannan shine darasin mu na uku ko na hudu na uku ne ko na wannan shine darasin mu na uku ina za mu tashi hadisi na nawa hadisi na bakwai za a tashi an yi na shida za a tashi a na bakwai na malaka alhadithu sadiya hadisi na bakwai za a ɗan rage mai na ko kada kaɗan a ɗan rage shi ko kaɗan ko? ok to shi ke shi ke alhadisu sabiya hadisi na bakwai maliki an abdullahi bin umar an karɓo daga abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara yadda a gare su shi da mahaifinsa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala abdullahi bin umar ya ce gaskiya ne ba kuma ba ɗabi'anku ba ne ko mutan kulmin mashi ko da yaushe ɗaya biyu kan buwan ku ne <laughs> Ta masha Allah to mu je malin ce lallai abdullahi dan umar Allah ya ƙara ja a gare su ya ce eh, shi da mahaifinsa ya ce Allah Rasulallah sallallahu alaihi wa ƙala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce a duniya? kun ga wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta mata'un dan jin daɗi ne dan kaɗan zango ne ƙarami in ka haɗa daga ɗaukan ciki zuwa haihuwa zuwa raino zuwa girma zuwa tsufa zuwa mutuwa dududu ba a wuce ɗan ɗari kaza wanda ya tsawon rai shine kila mai ɗari da ko ishirin ko da hamsin ko ɗari biyu to yanzu ba a lahira ba a ƙabari kaɗai a wanda sun fi shekara dubu a ƙabari. sabu annan sulasulama sun ƙare sama da shekara dubu da ya wuce har yanzu suna ƙabari, ana jiran alkiyama to wannan gidan mata'un kattaro ɗaya ku Yin daɗi ce 'yar kaɗan tana da daɗi in an samu abin da rai yake so amma ka ce mata shi ne jin daɗin da bai daurewa na ɗan lokaci ne na wucin gadi to ya ce duniya gaba ɗayanta jin daɗi ne da baya dawama ana barinta lokacin fita rai yana zafi kullu nafsin za'iqatul maut za'iqa za ta ɗanɗana ko da wasu aka ce ayya ɗanɗana ya ji ba daɗi ya ji ba an fahimta to sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa, hairu abinda kuma yafi komai daɗi idan an dace a nan gidan duniya almar'atu salihah shine Allah ya baka mace ta gari to wannan maza ake faɗa ma ko aka ce in ka samu ka dace in ka samu mace ta gari ka dace to ita kuma macen da ta zama tagarin garin kaga ba sai an bayani ba dace dacewanta ya fi na namiji kun fahimci hikiman kuwa idan kai namiji aka ce in ka samu mace ta gari ka dace ka samu mafi alkhairin abu to ita kuma da ta zama tagarin ba sai amma bayanin mai ta samu ita naka dacewan ya fi naka saboda ita ce aljannan ita ce za ta aljannan kai tsaye kai sanadiyanta ne za ta samu kamora amma ita kanta ita ce rahama ita ce ni'ima amma da sharadi in ta zama tagari bai ce a ya shiru ba ya ce ha tagari wace ce mace ta gari mun karanta sifatin mu'minatin fadiga a anan, a nan masallacin mun karanta siffofin mace mumina akwai wani kisa da na bayar a nan yayi ta yawo a midiya har yanzu tun lokacin banda furfura a gemu kun gane a nan muka yi to wace ce mace ta gari na farko ita ce wanda alakanta da ubangijinta alaka ne wanda bai da matsala bai ma'ana ta tsare ma Allah wasu haƙoƙi guda uku na farko rububiya ba ta zuwa neman abin da Allah ke yi a wurin wani Allah kuna tare da ni ba za ta zo garin neman aure a ce ai kin san fahimta mutum ma an sa mashi hannu bai sani ba wancan ma haka ta daɗe gida wallahi addu'a ne fa kawai yake yi sai ki ga abin asin asin kamar yankan wuka addu'an na ci boka ne kin ɗauki haƙƙin Allah kin kai ma wani fajiri fasikin mutum wanda ko sallan juma'a baya zuwa wanda ke rubuta ƙur'ani da jinin haila wanda ke sa a kawo idan yaro ai sihiri da shi to mace ta gari mace ta gari ba ta ɓata alaƙanta da ubangiji saboda duniya alaihi wasallam ne ce man aka arrafan duk wanda ya taka da kafan shi wurin dan duba mai buga kasa ko mai surkulle au kahinan ko boka ne cewa a yanka kaza a bizna kaza a kawo kaza a siyo kaza a yanko kyalle yaji kaza farin kyalle ne kaza ko zakara ko a taife in rana za ta faɗi za a karanta kaza ko a ce ga ƙur'ani ki taka bangare ɗaya kaza ki taka ɗaya ki karanta kaza sanda rana za ta faɗi shi zaki ko a ce ki sa a garwa shi sai ki kira sunanta ki daka ihu an haukatar da mata da yawa da irin wannan sihirin hauka tibira mace ta rinka yawo tsirara ba kaya a jikinta an haukata ta wannan ba mar'atu saliha ce mai wannan domin ita ko annabi sallallahu cewa ya cewa yayi kafar zima bima unzila ala muhammadin duk wanda ta irin wannan to ta kwashe kayanta ta kafurce ma qur'ani a wata riwaya ce lam tuqbal salatuhu na layla kwana 40 yana sallah Allah ba zai karba ba in kuma ba ta sallan ba ta zama kafira original to mar'atu saliha ba ta shirka da Allah a rububiyarsa haka uluhiyya ba ta haɗa Allah da wani wurin bauta haka al'asma wa sifat ta yadda duk abin da ya zo daga Allah ne arzikinta na wurin Allah nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya in ta samu Allah in ta rasa Allah inda dadi godiya in ba dadi hakuri mumini kenan mumini wannan halin da na gaya muku hatta annabawan Allah ba su fita daga wajenta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga maganar da ake gane yana cikin jin dadi ne ko ko yana cikin jarabawa in aka ji ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat an san ciki lafiya baka lafiya amma idan aka ji annabi sallallahu alaihi ce alhamdulillahi ala kulli halin ato alhamdulillah da alhamdulillah amma kar a tona annabin Allah na shiga wannan yanayi to mace ta gari ba wai tara dukiya dalle na duniya take yi ba in ta samu duniya alhamdulillah ana so domin mace idan akwai arziki a hannunta ana amfana ana amfana in mace tana da arziki abun so ne ba a son talauci amma ki sani ba fa da talauci ko wadatan dukiya ake awon lahira ba ba da shi ake ba ana awon lahira da imani ne da imani ake annan sulasula ya kwanta a tabarman keso har sai da yi masa shaida a fuskansa nana isha radiyallahu anha ta ce muna yin wata uku daga dabino sai eh, me nace ni baka san keso ba kaji dan gwamnati to tabarman kaba tabarman saƙa tabarman da aka saƙa ta da tabarman da aka saƙa da ciyawa busashen ciyawa yanzu ka gane ko sai nema da turanci <laughs> to yamana kuna ji ko wannan hadisin na farko ya girmama mata girmama mata shine ke zama ta gari dan yanzu mu maza ne fa ake cewa in muka samu mace ta gari mun more to ita da ta zama ta garin kuma fa morewan nata kenan ninkin ba ninki ne an gane wannan to annabi sallallahu alaihi a wani hadisin yawwa daga cikin nagartan mace kuma ba ta cutar da makwabtanta saboda annabi sallallahu alaihi an ce mai wata mata yawan azumi da yawan sallah ce gashi kuma yar wuta ce aka ce me ya faru aka ce tana yawan azumi tana yawan sallah amma tana cutar da makwabta ce wuta balbal da wancan ita ya shafa wancan kuma haƙƙi ne na jama'a akwai matan da muke tafsiri take cewa pampas ɗin yara makwabta saboda rainin hankali in aka cire ma yara pampas da bayan gida a ciki ba ma za a ninke ba za a jeho musu ta makwabtansu ta ce malam kullum kan in zo tafsiri galibi sai na kwashe na wanki kuma ba zan iya magana ba don sun fi ƙarfin na ce ki yi haƙuri in dai duniya ne ta kan mai da na kasa ya koma sama <laughs> ah, in dai duniya ne in dai duniya ne tana juyin waina mana kayi nagartan maya ta kwashe ballantana to mace ta gari mace ta gari mar'atu saliha ba ta unta ta ma wani ta zalunce shi idan za ki ga mace fa saboda rufa asiri ta ɗauko yar aiki a gida ita za ta kwanta ta yi baccin ta yar aikin ne za ta yi sallah ta ta tashi kan lokaci za ta yi sallah yar aikin za ta fata islamiyyar da ke kusa ta ce ke ni islamiyyar da karfe hudun nan ki nemo in saki me yasa saboda tana so ta rinka buga waya ba kowa a gidan ba wai ta sa ta a makaranta don Allah ba lokacin zagi da cin naman mutane da kulle-kulle kenan tana son privacy sai ta fata islamiyya ta ce ni ma yana so in rinka huta a weekend in kin gama aiki ki tafi makaranta ita kuma tana nan jibge ba ilimi sai uban jahil. kenan tana tura ta aljanna ita taki to Allah ka shiryar da mu to wannan shi ne. a wani hadisi Allah subhanahu ya nuna wace ce mar'atu saliha ga namiji yace ita ce wanda in ka umarce ta za ta yi maka biyayya amma biyayya ana shi ne a cikin biyayya ga Allah ah, in namiji ya umarce ki da sabon Allah ba za ki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'atu fil ma'ruf ana yi ma kowane mutum biyayya ne a cikin abin da shari'a ta sani ta yarda a yi biyayya saboda duk wanda ya umarni da abin da Allah bai ce a yi ba za a bar mai kayan shi ba za a bai ba kowane ne shi wanda ya saba ma annan su ba kullum za a saba ne shi wannan ba rashin biyayya ba ne ina fata mun gane ah. to sannan annan su ce idan kuma ya kalle ta ta faranta mishi rai bi ma'ana tana da saukin hali na farko kenan ko kuma na biyu shine tana da tsafta da yawan matan da ke sa wasu mazan su ta kallon mata a waje su sukan jawo makan akwai abu kankani da ya kamata mace ta kiyaye wanda ke ɗaukar hankalin namiji sai ta ki kiyaye. kuma shi yasa zama aure ke da wahala sai an yi da gaske saboda yau da gobe sai Allah mu din sai mun yi da gaske kuma sai kun yi da gaske kowa an zo bangaren shi sai a gaya mishi nashi don ya ɗauka ko yanzu bangaren kuma ki sai a yi da'an da kika san zai ja hankalin mijinki sai ki rinka yin shi matakan ba saban Allah ba ne wannan abu yana da fa'ida kwarai kwarai da gaske ko mijin nan naki ko mun shekarun kina masa tasiri a masa tasiri wai da da aka kwantar da iyalinsa duk ne sosai shi ma tsoho ne duka gashin ya fari kun je za mu gaishe ta a gida aka ce a asibiti sai shi datti da yake cewa kun zo da mota muka ce ce da Allah ku sauri na biyu ku saboda katta gana dade ban je ba ta ji babu dadi tsofaffi ne tukuk wallahi wallahi tsofaffi ne tukuk yace ku kai ni katta ji babu dadi ban je ba shi kanshi ba kamata ya zauna a gida <laughs> a zo a gaishe shi sai to kaga wannan yayi dama duk hakuri za ku yi yawancin auren rakin da ake moransa a ƙarshe farkonsa hakuri ne haƙuri ne za ka ga babu za ka ga rashin kyautatawan hali za ki ga kaza za ki ga kaza in kika yi haƙuri Allah ya sa ana nan wata rana duk sai kin mora in Allah ya ga dama ya kawo ki mora a kan shi in Allah ya ga dama ƴaƴa ne hutun ki ba shi ba shi din kam fir'auna fir'auna da arabu Allah bai kina da rabon jin daɗi a jikin shi ba ƴaƴan dai da ke jikin shi su ne rahamanki to sai an ta haƙuri duniyan nan da kuke gani duk inda ka je sai ka yi haƙuri to ko mu je sai ma da ce alhadisu Salin hadisi na takwas al'adi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abdulrahman ibn sakhirin allah ya ƙara yadda a gare shi ne abi huraira ƙala ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da amincin allah tabbata a gare shi ya ce la tunkahul mar'atu ala ammatiha kun ji wani zaman lafiya la tunkahul mar'atu kada ka auri mace ala ammatiha kuma ka auro gwaggwanta ya ko kanwan uwarta ka haɗa sori ɗaya. a lokaci guda duka ka aure su ai ba za na lafiya ba a ina ka na zumuncin an ce munafiki ko ba haka bane a dangin ma ba a so ka sake auri wata kayya aka kare ma'ana musulunci yana kula da abin da zai lalata zamantakewa bai so wani abu ko halal ne in dai akwai wani halal inda zai sa a zauna lafiya sai a je mai zaman lafiya ko da ba a haram ba ne yin haka an gane ko mazala kula sai ce na haramta mu kada ka auri mace kuma ka je ka auro ya ko kanwar ah, mahaifiyarta wala ala khalatiha haka na kakka auri mace ka je ka auro ya ko kanwan mahaifinta gongo da inna kenan ko wace ce inna ta bangaren uwa ko ta bangaren uwa ta ce inna duk wanda take mace ce to yanta ko kanwanta wanda suke ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk an hana maka kun fahimci magana in dai ka auro wannan to ka girmama wannan tsatsa saboda ƙarshe wani abu zai zo ya shiga tsakaninsu na yau da gobe wanda sai zo ya ɓata zumuncin da kuma shi ne aka yi auren ma saboda shi ai auren saboda zumunci ake ko wani zai je ciwo nisan kiwo ya auro sai kaga an zama yan uwa wani na nan kaduna zai tafi maiduguri ya aure daga yanzu shi ya zama dan maiduguri ko ba can aka haife shi ba <laughs> sai kaga an samu ta'aro sanayyar juna Saboda al'adar juna yan uwantaka kaunan juna in an zauna lafiya to amma da auren kenan daga cikin fa'idojin aure akwai sada alaka da zumunci mai kyau to in kuma ka auro kanwan mahaifiyanta kaga manzo Allah sallallahu alaihi ce ah, kaka tana matsayin uwa haka nan yar uwan uwa ma uwa ce to kaga yanzu idan aka zo yanzu maimakon ta ganta ta ce ina yi ne sai yau fa keke da girki a ga abin bai daɗi ba bai yi ba wannan ke ƙara nuna tsaftar musulunci da yadda sunna annabi sallallahu take da abin nan gyara al'umma to wannan hani da annabi sallallahu alaihi yayi ya nuna cewa haramun ne namiji ya aure mace ya je ya auro ƙanwan mahaifiyarta ko yan mahaifiyarta ko ya je ya auro ƙanwan mahaifinta ko yan mahaifiyan eh, yan mahaifi bai yi ba wannan duka suna cikin alfarmar da musulunci ya hana ba don koma sai don a zauna lafiya al'umma kuma ta samu natsuwa na zumuncin da ake so a kulla kuma aka yi haka yanzu idan sabani ya taso to waye alkali dama ai su za a nema su hukunci to da su ake rikicin <laughs> kaga an kura lamba ba za a samu maslaha ba Allah ya ce an yi sabani fa basu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in suna san gyara Allah zai ratar da su shi yasa akwai wancan din zaka ga ana yar kunya ko shi mijin ne bai da kirki sai ka ji dangin matan suna cewa ka san yaran zamani ne na matan sai an rinka hakuri kuma fa ita aka cuta kuma sun sani amma saboda suna so auren kar ya lalace sai ka ga sun dauki laifin sun daura ma kansu sai ka ji dangin mijin suna a yaran nan ne ba su da hankali mu haka muka rike matan shi bai ga mahaifiyarsa ba kai baka ga mutuncin da aka yi aka baka aurenta ba ya'yar gidan mutunci ka zo kana irin wannan to in kuka ga kowa zai goyon bayan nashi za a yi sulhu amma kaji ana to mu dai wallahi ba mu santa da wannan halin ba kuma dai to to Allah ya kyauta amma dai ba haka take ba to to da aka zo daga baya tana cewa mu ya bata mana ya kenan su kuma a rinka cewa ai bata da tarbiyya dama kawai ganin su ake a fuska ashe ba gidan tarbiyya ba ko aure ne lalace sai kaga bangare ya nemi sharri ya maka ma wani bangaren in ba masu tsoron Allah ba ko a ko a ne a jefe ka ta bangaren abinci a ce ai bai da kula bai da kula bai ba da abinci wani wurin kuma a sharri a ce ma bai da lafiya wani wurin a sharri a ce kaza duk abubuwan da dai aka san su ne ƙashin bayan zamantakewar to sai an ba an lalata su saboda wai a waje makar wani ya maka fata alkhairi ko ya baka diyarsa ko kuma ita yi mata wanda wannan zalunci ne tunda ita ba fitowa za ce ta kara kanta ko ce ta faɗa a gari ba musamman mata su da ba sun cika surutu ba ne ko da dai wasu matan ne wata yadda kasar rediyo tarayya ta yi a waya ta yi da baki ta yi a nan ta yi a can wata fa tafsiri hudu take zuwa a rana kuma duk ɗiban magana ke kai Allah ɗiban magana ne ma ta je ce wai to ai wuri kaza ma fa an yi ka da yamman ta zo tana juyewa sai ka ce ke da Allah ya isa haka wallahi malam yanda ka san internet haka take yawo ta nada a can ta nada a can duk abin da ya faru sai ta zo ta faɗi yanda ka san an tura ta jakan magodi Allah ka shiryar da mu to mun samu fa'idoji guda uh, biyu ko hadisin can na almar'atu salihah wannan kuma mun samu hukunci ne anan annan salatu ya ce kar a rinka haɗa mata aure da ƴan uwan mahaifiyarsu ko da ƴan uwan mahaifinsu annan salatu ya hana musulunci ya hana wannan saboda zaman lafiya ashe guzurinmu a wannan hadisin shine zaman lafiya da tsare mutunci da alfarma da girmamawa abin yana da zafi kun san kishi yana cikin jarabawan mata ko eh kishi jarabawa ne da Allah ke muku amma ko nafisun kwabo bai da dadi batun dadi fa bai da shi sai dai hakuri kawai shi yasa ba a zargin mace dan tayi kishi ana zargin ta ne in tayi hauka kun san hauka daban kishi daban eh iyalan sallallahu alaihi sun yi kishi kuma nan sallallahu alaihi bai zarge su akan wannan ba amma yakan ce uwar uwarku tayi kishi kun fahimci magana gharat ummukum warku da yake shi abin ya motsa kuma annan sallallahu alaihi bai zo an jima ce to Allah ya ce ki tuba daga wannan abin da kika yi na kishi ba sai dai kawai ya gyara in abin ya wuce iyaka ya gyara a inda aka wuce iyaka to jarabawa ce Allah ke muku sai kun yi hakuri sai kun yi hakuri kuma ba mu zargin ku dan kun yi muna zargin kun kun saba ma Allah a ciki ne kun fahimci magana Eh, za ka gama an cire kishi gaba ɗaya kamar auren ba zai ɗan yi daɗin da ya kamata ba musamman da mutumin da ke da mace fiye da ɗaya ɗaya ko ta ɓata rai sai ta tunanin wancan za ta kwashe bai ma'ana da ya koma can gidan ya mamanta da ita to ya za a yi kaza ya za a yi kaza ko ana zaman lafiyan ya zanto a ɗan kwai ɗan kishin nan mu maza muna ɗan son haka <laughs> saboda yana biya da kyau an fahimta yana biya da ni a cikin littafin karantar rayuwa na na gano in mata suka haɗe sosai to kai kam sai ka sha farasitam amma suna ɗan haka hakan nan yawwa to sai ka ka ɗan samu ɗan ban iska kuma kowa na ƙoƙarin ya zai shi ya zama shi ne yawwa to ashe kun gane abin to sai ku yi ta haƙuri Allah ya ba ku aljanna yan uwa sai ku yakuri mu ma akwai inda aka yi mana namu jaraba hadisin na tara hadisin tasi'a shine hadisi na tara malaika na Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce da ni yahrumu min ar-rada'ati ya yahrumu min al shayarwa yana haramta abinda haihuwa ke haramtawa me haka ke nufi minti hudu insha Allah shayarwa yana haramta abinda haihuwa ke haramtawa yanzu yaro idan aka haife shi namiji sai aka haifi kanwansa mace uwansu daya zai iya auren kanwanshi to kun ga ya haramta haihuwa ya haramta ko to haka nan yanzu wannan hadisi yana da muhimmanci ku ji da kyau dan mata ko da yake mata yanzu ma yan mata yanzu ba ku ba yan mata yanzu masu tasowa galibi shayarwa ba wasan shi suke ba sun fi so su ba yaro abun nan madaran gwangwani to amma da za ka ga in aka je gidan biki yaro na kuka sai a ce ba wanda suke shayarwa ne shi ai uwan ba ta nan ku dauki ku to wata ka shayar da shi mu ne mana shiru to idan fa kika shayar da shi haramun ne a wuliyarki shine abin da hadisin ke nufi duk wanda ta shayar da wani yaro to ita kanta ta haramta a gare shi sannan kuma 'ya'yanta su ma sun haramta a gare shi don sun zama 'yan uwa na shayarwa manzo sula sula yana da irin wannan dan uwan shine Osman ibn Maz'un Osman ibn Maz'un dan uwan annan sula ne minar raba'a na daga shayarwa shi yasa lokacin da ma ya rasu Allahu akbar malala sulafula ya masa wani abun da sai da na ji damani ne wallahi mala ya shiga kabarin shi fa ya cire mayafinsa tambarin annabtan nan da ke baya kwanta da shi a kabar sannan ya fito aka ɗauko gawon usman ibini matsun ya ce ko ba ni da hannu na ɗan uwana ne ni zan sa annan sulafu ya kinkime sa da kansa ha ba mala ai shi kenan wallahi tallahi shi kenan annabi ya saka kabari ha ba mana annabi ya saka kabari kai Allah dan kaunan mu kai mana wannan gatar alkiyama mu haɗu da shi Allah ka sa mu haɗu da annabinka don tsarkin sunayenka jama'a ku so annabin Allah wallahi ku so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani rahama da muke samu duniyar nan sanadiyar shi ne ya hakuri, ya jure aka cutar aka daka aka zubar da jini aka kora daga mahaifa aka kwace dukiya aka tsara aka yi zagi aka yi hantara amma ya riƙe ya tsaya ga shi har yau muna amfana da bai yi ba da shi kenan to ya sa sha kabari aka mai da ƙasa sabai suka mai da ƙasa ya ɗauko marmara da hannunsa ya ce zan sa don in gane shaidan kabarin ɗan uwana ya aje marmara a wurin kan Usman ibn Maz'un to dan uwansa ne na shayarwa yanzu babu aure tsakaninsa da 'ya'yansa da sauransu wata mata ta shigo gidan wasu amari zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam tace ah, wance ashe kin yi aure wane ne mijin mijin na shuwa tace a ah, to ai na shayar da ke na shayar da shi yace ce ya za ki zo ki kawo musiba tace ce wallahi na shayar da ku sai ta fura annan sulafallan ya ce ya manzan Allah sulafallan kaji kaji abinda wannan matan ta fala ce a bincika ana kira ka ce lallai ta shayar da su ya ce to raba wuri kawai to an ji yanzu ko ya yake ce take da ɗa'in kin san kuna auren zumunci kake shayar ki lallashe shi a bashi madara in ta zo in ba ta da ruwa ne a ba ta kunin kanwa da wane ne da kuke yi an fahimci magana eh, in rasuwa ne na in rasuwa ne ai ba laifi yayi yayi amma dai ku sani in dai an shayar to ba aure da wannan sun wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacci mun fahimta ko to ana nuna min lokaci kuma ban ja hadisan da yawa ba saboda yawanci ba littafin ok mu dauki na goma akwai bukatan bayani ba a na goma nan kin ganshi kaɗan ko to da bayani a ciki saboda ƙarƙashin hadisin nan 'yan shi'a suna nan a ƙasa sai an fito da su suna ciki kin gane in muka shafa muka wuce za su yi yaudaran ku mata ku bi a hankali kuma wallahi ku rinka karatu kuma ku rinka tambayan malamai yana daga cikin fatoyin da aka yi aka da aka yi ta yi mana wai wasu sun zo wai hajja malamai sun ba su fatawa har an kira malamin a waya ya bada da fatawa wai idan aka ba sadaki ya halasta a yi mu'amala da mace haka kin ji ko? kin ji ga mashin ta ce haka ake to duk wanda ya gaya muku wannan kun yi zina kuma ku gaya mishi in da gaske ne shi ma za a yi da ɗiyarsa zai so a yi maɗiyarsa haka? duk wanda ya ce muku in an ba da sadaki ya halasta a mu'amala da mace bai da tsoron Allah daga cikin tambayin da za ku yi mishi na farko inda zai mutu kan a ɗaura auren tana da gado ku tambaye shi ku tambaye shi in yau an sa rana an ba da sadaki ana saura sati ɗaya ɗaura aure sai an ko amarya ya rasu shin wannan ba da sadakin ya kai ga ta ci gado ko shi ya ci gadonta babu to a daina yaudarar ku kuma da yawan masu wannan wallahi guduwa suke yan iskan gari ne mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne duk wanda ya zo miki wannan fatawa kada matsuwanki ga aure ko matsuwan yanku da ce aure ku bari a lalata muku yaya ba za a yi albarka da irin wannan siyatakun ba eh to wanda ya zo ku ce mishi ku ba ku san wannan addinin ba hmm, ya faɗa muku inda ya samo daga Allah ko manzansa don wani ya zo har ya kira sunan wani malami babba da muke jin nauyin sawai shi ya masa fatawa kuma abokanan mu suka ce eh lalle sun ji wannan malamin ne wannan fatawa to gaskiya wannan fatawa ba fatawa gaskiya bace eh ba fatawa gaskiya bace Allah ya ce ma malam amma dai wannan fatawa kam <laughs> sai dai mu bar shi da kayan shi kawai eh, tarbiyyar mu bai nuna haka ba an gane to Allah ya muku albarka sai mu takaita na nuna mun lokaci a cikin dazu